yanzu ya zan yi gashi an riga an bani wasu account ina wanda da shi mutane suka sani so a yau zan nuna muku wasu hanyoyi mafi sauki da za ku bi idan an bani din wasu ɗinka ka dawo da shi ko kuma idan misali kana so ka sake rajistar wasu ɗinka ka samu matsala an kasa turo ma da da duka wani matsala da ya shafi whatsapp ɗinku so kai tsaye ka kumanta da lakin din bidiyon nan da sharing ta da subscribe da channel ɗina abu poke tech ne yake magana kai tsaye idan ka samu matsala wadda yake ya kasance an yi banin din wasu account ɗinka so hanyar da za ka bi mafi sauƙi shine ga nan zan nuna muku ɗaya bayan ɗaya ka kumanta da sharin ɗin bidiyon nan domin na ga mutane da yawa sun fi mutum dubu nawa sun min turo min da sakonnin cewar an riga an bani ɗin wasu su sun rasa ya za su yi kuma da shi aka san su da shi suke business da sauransu kai tsaye za ka ɗauko wayarka ne sai ka shiga cikin google ka rubuta whatsapp.com idan ka rubuta whatsapp.com zai buɗo ma shafi kamar haka kamar yadda kuke gani yana buɗo ma da shafin za ka danna wa'innan layukan guda uku na gefe zai fito ma da zaɓuka da yawa su sai ka shiga inda aka sa health center ma'ana health center ma'ana gurin taimako na duka wasu matsaloli da kake so ka yake da alaka da wasu kana shiga health center din nan kawai sai ka shiga gurin da aka sa contact us za ga gurin da aka sa sports for messenger whatsapp messenger da sports for whatsapp business abinda hakan yake nufi idan misali kana amfani da whatsapp messenger whatsapp normal ya zama da shi ka samu matsala so kai tsaye za ka shiga zabin whatsapp business messenger idan kuma kana amfani da whatsapp business ne ka samu wannan matsala to kai tsaye za ka shiga inda aka sa whatsapp business so idan ka shiga gurin da aka sa whatsapp business ko whatsapp masinja duka tsarin ɗaya ne kawai kai tsaye za ka danna gurin spot ɗin nan kamar da kuke gani kana shiga ka danna spot ɗin kawai zai faɗa ma menene matsalarka kawai za ka ga zaɓuka na farko a sama za ka ga sun ce ka sa asalin lambar da kake da matsala da ita na biyu ka ga za ka sa duka wasu bayanai naka ma'ana matsalar da take damunka sannan za ka zaɓi wace kalar waya kake amfani da ita wajen amfani da whatsapp ɗinka android ce ko iphone sannan za ka rubuta email address dinka, ma'ana wanda za su turo ma da bayanai akan gashi mun gyara ma so wannan shine hanya mafi sauki da za ka bi kawai kai tsaye za ka shiga ka ce misali idan banin ɗin whatsapp ɗinka aka kai tsaye za ka rubuta ga lamba waya kanan nan kawai ka kai dai ba abin da kai kawai ka tsinci kanka ɗin ɗinka ya daina amfani so idan kai musu complain za su duba za su buɗe ma so da sun gani za su baka hakuri za su dama da wasaf ɗinka idan ma misali kana ƙoƙarin kai rijista ne abin ya ƙi haka idan ma misali wani ne ya kwace ma wasaf ɗinka ba tare da ya ma dabara ko kuma aka samu akasi ya karɓe ma wasu duk ta haka za ka rubuta cewar ai an bani ɗina ko a'a na kasa receiving code ko kuma wani ya zo ya kwace min wasaf dina za ka ba su hujjoji da waye za su duba za su dama da whatsapp ɗinka so wannan shine hanya mafi sauki da za ka bi duk wani kalan matsalar wasaf ɗinka ta nan za ka bi ka rubuta musu su kuma za su dawo ma da shi ko su kira ka su faɗa ma abin da za ka yi ko kuma su turo ma ta email address ɗinka so fatan wannan bidiyon ta burge ku ka kumanta da subscribe da liking ɗin bidiyon nan da sharing ɗinta domin 'yan uwa da yawa wa'inda ba san wannan abun ba su sani domin tambayar ta yawa a kanta kuma da yawa 'yan uwa suna cikin matsala akan wannan abun na gode abba poke tech na ku sai mun haɗa a bidiyo na gaba